masoya auta yan jigo to ga dama ta samu auta yan jigo ya fara sakin album ɗinsa na 2023 mai sauraron mu ka kasance da muka biyo mu har zuwa karshe a cikin wannan bidiyo namu domin kuwa za mu sakar maka wannan waka ta auta yan jigo wacce suke a 2023 wato ummi mai sauraro idan baka manta ba auta yan jigo ya wallafa waƙoƙin da zai sakar muku a cikin shekarar nan ta 2023 idan baka manta mun jero maka jerin waƙoƙin da zai saki a cikin shekarar nan to ga dama ta samu domin kuwa ya saki sabuwar waƙarsa wato ummi wacce ya ce masoyansa za su yi alfahari alfahari da ita kuma wakaci ce wacce ya tsaya tantance ta wakaci ce wacce ta yi daɗi mai sauran mu kai dai kai ka saurari wannan waka ta ta ummi mai sauran mu na san kai ma za ka ji daɗin ta a yi sauraron lafiya mai sauran mu. ke kafa tana yin kaushe zan zo ga yake da Tom jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da ƙara kasancewa da ku a cikin wannan tasha mu ta a gidan Nura TV mai sauraron mu idan wannan ne zuwan ka na ka daure kai mana subscribing da liking domin samun sabbin bidiyo mu da zarar mun dora mai sauraron mu domin hakan shi yake kara mana kwarin gwiwa saka muku labarai da dumudumin su kama da kan labaran mawakan mu tun daga kan mawakan mu na baya har zuwa na yanzu har zuwa mawakin da yake tashi a halin yanzu wato mawakin da yake taka leda wanda ya fi kowanne masoya a halin yanzu to mai sauraron mu ga mu dauke da mawakin naku wato jarumin naku auta NG Boy wanda ya riga ya sanar wa masoyansa cewa zai sakar musu albam dinsa wato a cikin 2023 ɗin nan yayin da yake cewa masoyansa su yi haƙuri su ƙara haƙuri domin kuwa ya yi jinkiri bai sakar musu album ɗinsu ba to ga dama ta samu ya saki album ɗinsa na ummi ya saki wannan waka tasa ne ta ummi a cikin shekarun nan mai sauraron mu ta 2023 ce wannan waka tasa ta ummi ka daure ka biyo mu har zuwa karshe a cikin wannan bidiyo namu domin ko za mu sanar da ka YouTube channel din da ya saki wannan waka tasa domin kai ma ka je ka saurara gaba ɗaya audio da bidiyon ta mai sauraron mu amma Auta Injuboy ya yi wasu bayanai kafin ya saki wannan albam ɗin nasa na 2023 ka kasance da mu a cikin wannan tasha ta mutu a gidan Nura TV domin ko za mu sakar maka bayanan da auta yan ya yi akan albam ɗin da ya sakar muku na 2023 mai sauraron mu za mu kawo maka bayanin da ya a shafukan sa na instagram da twitter da kuma facebook domin ko ya yi maganganu masu ratsa zuciya akan album albam ɗin da ya saki a cikin wannan shekara musamman ma wannan waka da ka saurara a halin yanzu wato waka ta umi yayin da yake cewa ramu waƙar ummi ya yi waƙa ya yi waƙar ummi ne a bisa wani dalili wato waƙar ummi dai ya yi ta ne a bisa wani dalili dalilin ko menene ramu ka biyo mu har zuwa ƙarshe a cikin wannan bidiyo namu na wannan bidiyo namu da muke sakar maka a halin yanzu wannan tasha ta mutu a gidan Nura TV za ta kawo maka wa'annan jawabai da auta yan jibo yayi akan album din da ya sakar maka na me dalilin da yasa ya saki wannan waka ta ta ummi me hujojin sa domin ko ya ce wakar wakar ummi da ya saki waka ce wacce take da dalili kuma take da hujja akwai dalilin da ya yasa yayi wannan waka ta ta ummi mai sauraron mu to za mu sakar maka za mu gaya maka maganganun da ya mu sakar maka shi a bidiyo mai sauraron mu kai maka saurara domin ko ka ba sai an baka labari ba akan wannan waka da auta yan jibo ya faɗa ta ummi cewar ba fa nan yi wakar ummi ba akwai dalili to ko me me dalili mai sauraron mu ka kasance da mu a cikin wannan tasha ta mu ta a gidan Nura TV a da yaushe domin sanar da kai wannan magana